mu assalamu alaikum mu da yau barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na alheri danko ne shirin da gamaryar ƙungiyoyin jaji foundation jaji steering committee da kuma jaji like minds suka ɗauki nan kawo muku a wannan tashar gina talabijin ta standard boys a kowane mako shirin dai shiri ne da ke tattaunawa kacokan ga magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi domin bayyana ra'ayinsu a yau ma shirin ya sake karɓar bakuncin ɗaya daga cikin jigo a cikin waɗannan ƙungiyoyi wanda ya kawo muna ziyara a wannan tashar gidan talabijin domin tattaunawa a cikin wannan shirin hausawa dai na cewa waka daga bakin mai ita ta yi daɗi bari in bakku da bakon nawa domin ya gabatar muku da kanshi assalamu alaikum malam ga kaga masu kallon mu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji lawal manda gusau ma'ajin kungiyar jaji steering committee ta gusau local gamma tuma da alhaji mande bari mu fara da tambayar ka me ya jawo ra'ayinka shiga wannan gwagwarmaya wadda har ka shiga a ciki wata kungiya wadda yanzu kashi kai ne ma'ajin kuɗi na wannan kungiya kahin mu shiga cikin asusu naku bari mu ji menene ra'ayin da naka wanda ya jawo ra'ayinka har abubuwan da suka sa ka ga ya dace ka shiga cikin wannan gwagwarmaya a'udhu billahi samiul alim ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ka tambaye ni cewa ra'ayina na ainihin shiga wannan tafiya ta honorable aminu sanin jaji da farko zan ɗau kuma daga ƙasa ƙasa misali daga ƙasa honorable aminu sanin jaje na san shi tun muna yara mun yi karatu a gss ƙauren namo da tare da shi ga wannan lokaci ni ina sama da shi da ina senior ɗin shi to tun dai da yake yana ƙarami gare mu mu kuma muna senior ɗin shi ɗabi'un shi tun yana ƙarami sun kai mini misali yana da wuya ka same shi yana yawo tare da yara inda a shashashte ko inda ba su zuwa karatu ko aji ko inda ke dojin ko ga aiki irin handwork haka na makaranta yana da wuya ka same shi an same shi da lahin cewa baya wannan aiki a nan ni fara sanin shi alhamdulillah ni na ƙara secondary school ban sake samun larabarin shi ba tun da yana bin magaji local government ni ina guso local government sai lokacin da lokacin siyasa ya zo lokacin da ya ciyaman fati na ampp wannan lokaci mm-hmm. to lokacin da ji suna ne na buga wani aboki na classmate ɗina sani ibrahim mm-hmm. na ce na ji sunan aminu mm-hmm. shin wanda ni sani ne ya tabbatar min da cewa shi ne ga wannan lokaci ina ji kuma ina ganin irin ayyuka alkhairi da ya tun yana fati chairman da yadda allah da taimakon allah kuma allah ya ƙara ɗaukaka mini shi ya kai chairman na mulki na birnin magaji local government irin yadda nika ganin abubuwan da ya ka gudanarwa a local government ɗin shi to sai ni gano cewa shi abokin tahiya ne ko ba dan siyasa ba to aboki na ma'amala ne dan misali duk mutumin da za ka hulɗa da shi ka mu'amala da shi ba zai ji ƙyashi ko ciwo na ya taimake ka matsayin kana tare da shi akwai da damar gaske suna da shi amma idan kai kana da rauni ko ko kana ƙasa da su ba ka da shi to ba su ma buƙatar su ga huskarka amma duk lokacin da za a ce ma kana tare da mutum shi bai kyashi yana iya taimakon ka ya san ka ko bai san ka ba to wa'in ga abubuwa suna cikin ɗabi'un da na ji cewa aminu yana taimakon al'umma kuma cikin taimakon ubangiji saboda himmatuwa da ya da kula da al'umma ta da yadda yake ba su gudunmawa da goyon baya bai da wulakanta ka in ka zo wurin shi komi kake ƙasa gare in ka zo zai saurari ka idan yana da abin zai taimakon ka inda yawa in kaɗan in sha Allah zai taimaka ma sai ga Allah ya kaddar kuma Jared to lokacin da aka kira ni wanda ya kira ne min magana Alhaji Kabiru bai ma san na san wa ajaji ba to ko da yake zo ya min magana kamar misali abu ne ina jiraya da shi sai an ka zo an ka tuntube ni kamar wuta na ci an watsa ba <laughs> an watsa ba tafiye to ko kalazar eh. to kamar haka nan ne an zo an neme ni da abin da kuma ni sani mm. tunda ina da background story nashi labari nashi mm. to kuma ga an zo an neme ni daga tahe shi mm. sai ni ce to alakabiru ka saurara ni wa ga tahiya ta ka ce kamar da ka sani to tauci dan duk yadda za a tashi aima honorable amiru sanin jaji yaki to ni ya kamata a ce in tashi mai yaƙi dan na san shi tun muna kanana to wa'in ga abubuwa da ni ji na alkhairin shi da kuma lokacin da ya taimaka majalisa irin yadda ya kamata gudunmawa bangaren tsaro da sauransu sai ni ga ya kamata tun da ya hito na neman shugabancin ga to in zo in mara mishi baya dan mi jihar zamfara tashi ce ta wacce ta al'ummar mu ce to idan muka bashi goyon baya bisa himmato da muka gani yana kokarin ya kawo ci gaba ga jihar to in muka bashi goyon baya in Allah so za a samu nasara al'amarin nan insha Allah baya ga kungiyar ku ta steering committee akwai wasu kungiyoyi waɗanda na sani kamar irin su jaji foundation da jaji like minds mm. waɗanda dukkaninsu suna irin wannan makamanciya kuma kungiyoyi ne waɗanda na lura da suna da rasa kusan dukkanin ƙananan hukumomin mulki da muke da su eh. ko a nan ɗakin muna watsa shirye-shirye a cikin wannan shirin na tattauna da wasu jagorori daga wasu ƙananan hukumomin mulki daban-daban hmm. daban-daban to wai masu kallama za su so su san shin wai menene shi wannan ah, bawan allah wato honorable aminu Sani jaji ya yi wanda kuka ga ya cancanci dukkanin ku ku haɗo kai idan mutane suka kalle ku za su ga mutane kuke masu zumma da ma'amala da kamala me yasa kuka wace irin menene yake yi wanda har kuka ga ya cancanta ku goya masa baya ga baki daya to alhamdulillah kamar yadda na ma bayani a baya mm. shi hausa suna cewa alheri danko ne mm, sunan shirin mu <laughs> <laughs> to kaga na ma daidai ma kenan eh. to a idan duk lokacin da za ka yi abin alkhairi mm. to hausance ko kuma ilmance yana da wuya a lokacin ka ci riba abin tana gaba shi yasa ko da wani lokaci malamai suna koyar da mu ko da wani lokaci to mai alheri ko ga hadisi akwai hadisi ingantacce wanda ya bayani akan cewa ka faɗi alkhairi ko kai shiru to shi alkhairan honorable aminu sanin jaji shi ya kaddari mu ga mu bashi goyon baya mu bashi gudunmuwanmu mu hala da jininmu ne da dukiyanmu ne ta yadda za a yi ga shirarwan da yake da su na kawo mu zamfar ci gaba mu ba shi goma ba in za ka lura za a ga wani dan takara kilan kungiya guda gare mm, amma yanzu haka kana magana akan ƙungiya uku to wata ta ƙirƙiru akwai jaji network na nan kuma in Allah so za ka ji ta ta hito babban abin da ka kawo irin wannan al'amari shine idan al'umma sun ka taru sun kai cincirin doga wuri mm. to idan sun ka cika sun ka bace dole ne a yi masu rassa to wannan yana cikin dalilin da saka ji ai asali steering committee ne sai foundation ta kirkiro sai laki ta zo yanzu kuma ga network nan ta in Allah yadda to saboda yawan cinkoson al'ummar shi honorable aminu sanin jaji shine babban dalilin da ya saka a ganin an yi wa'in garasa nan gaba allah ba mu san irin kungiyoyin ma da za su tasowa ba su zo su ce suna goya ma shi honorable aminu sanin jaji baya domin neman wannan kujera tashi ta mai daraja gwamna insha Allah to yanzu ya zaka iya bayyana yadda ya samu karbuwa alhamdulillah a shi wannan al'amari bayyana yake ba ɓoye yake ba dalili yanzu bari in dawo ma nan kurkusa a mu da ma takenmu ne 'yan siyasa ampp tun asali mu taimakon al'umma ko da wani lokaci za ga mu shugabanninmu abin abinda suke kokari su tallafa mana kasa gare su to yana cikin jajirtacci ga wagga jiha kai insha Allah ban ma ƙarya ba in Allah daga yanzu a APC babu wanda ka taimako al'umma a jihar Zamfara irin ba Aminu Sanin Jaji me hujjojinku abinda a hujjojinmu yanzu misali idan lokacin azumi yi. babu da al'umma ka so irin a tallafa musu da abin da za su dan dinga kaiwa ga bakin su in sun ka samu shan ruwa yana ba da wayannan abubuwa idan lokacin sallah ya yi a samun ma tufa wadda ko ka ɗunka ko ka ɗunka ma iyalinka da tura min zannuwa gabana insha Allahu wa'anda an ka ba han marayu wad wad an yi mataki na jiha an kai na local gamman an kai na wad sannan an kai na runhuna muna cikin wa'anda an ka ba tallafi na marayu a unguwanmu in zan iya kira ma runhun yaro yan gada mu mun kira kwamitin su mun damƙa masu wannan abin marayu don su ma suna da kwamiti wanda duk shekara suna zagaya a garin gusau suna nemo taimakon da duk shekara za a yi dinkuna da sauransu a ba marayu to shi ma honorable aminu sanin jaji ya tsana shi taimako cikin wannan kwamiti don mu unguwa muke mun sani mun sanar da shi kuma ya ce in allah ya yarda cikin azumi zai taimaka kuma in allah ya yarda zai ba da taimako ne ga wannan marayu kuma ya bayar to ga abubuwa da kai ta faruwa na alkhairi ga dai naman sallah ni ba ni kora ragon ya ban sayi ba shi ya bani ragona na layya ne layya ta an bani naman jajibili bara an bani kai in short abubuwan da zan dissawa ma na alkhairan ba aminu sanin jaji idan za mu zanna nan ne to lokaci bai zai ba mu in dinga lissawa su ba in ce ma gaba ɗaya sai na ma tiriyan tiriyan abubuwa tunda wasu abubuwan da ɓoye kai sannan akan ina iya tunawa idan an ka ce maka ba aminu sani jaji ya zo gusau to mu godiya da muka wa allah maka ji ni gina gida da ya cikin garin gusau ba karamin alheri bane gare mu masu goyon bayan shi saboda ni ina cikin inda ka alfahari da wannan gida saboda mi gida ne na masoyina gida ne na wanda nake so wanda ke so na yau in ya zo gusau ba za mu yi rabe rabe gaba wancan lokaci rabe rabe muke yi wa'anda kuma aka yi rabe raben da su duk ga sun bar shi mu dai din ne muna nan tare da shi to madalla maskalan mu dai kun ji tattaunawa da muke ci gaba da yi da alhaji lawal manda gusau wanda shine ma'ajin kungiyar jaji steering committee wato ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri a kowane mako masu kallon mu kada ku yi nisa ku ɗan dakace mu za mu tafi hutun takaitaccen rabin lokaci idan mun dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya To madalla maskalan mu mu da dawowa takaitaccen hutun rabin lokaci kada dai a sha'afa kamar yadda na faɗi muna tare da Alhaji Lawal Mande Gusau wanda shine ma'ajin kungiyar jaji steering committee na karamar hukumar mulki ta Gusau. Alhaji Mande bari mu sake dawowa gare ka domin jin menene dangantakar da wannan kungiya taku ta jaji steering committee take da shi ga sauran kungiyoyi musamman wa'in ga guda biyu wa'inda na ambata na like minds da kuma foundation na hmm. alhamdulillahi dama ko tsakanin mata da miji hmm. ga duk lokacin da ka shigo ga gidan magidanci ka ji ana raha ana kekewa hmm. to akwai zaman lahiya idan babu zaman lahiya kai da ka zo ko ka isko huskar mai gidan nan tsuke ko ka isko ta mata tsuke amma nan ne a abin da sani kawon ga misali saboda in baka hujja ta dangantakar wa'annan kungiyoyi guda uku ta muna aiki hannu da hannu ka hada da ka hada kokarin duk da muke yi dai ci gaban wannan tafiya ta honorable Aminu Sanin Jaji a idan dan foundation kake ni ina dan siyarin committee idan dan like mind kake ni ina siyarin committee abinda muke dauka duk abu guda muke wa aiki ba ina tunanin a ah, kai wanga dan foundation bane ni dan dan steering nake na yi shi babu wannan tsakankanin kungiyoyin mu abinda muke so mu fatan mu ci gaban jihar Zamfara ya za a yi Allah shi kawo lokacin da Allah zai ba honorable Aminu Sanan Jaji gwamnan wannan jiha abubuwan da yake da kuduri a zuciyar shi ya samu aiwatar da su a jihar Zamfara dan mun tabbatar da in Allah ya yarda za a samu ci gaban a jihar Zamfara to shi ya samu kai kokari ga baki ɗaya mu shugabanni tare da magoya bayan mu muke kokari mun ka ga mu haɗa kanmu domin mu ga mun ce da wannan ta gaba gaskiya ga mu'amalolin mu ba mu da matsalar komi wani lokaci an ka haɗu dan sayarin in ba ma an ma bayani ba tunda ba shaida ko tax muke sawa ba to baka iya gano wanga dan siyaran ne ko wanga dan foundation ne ko wanga dan lakiman za mu ca kuɗi amma kowa ya san gidansu su kuma kowa ya san kwamitin su insha Allah to wadalla a can baya kungiyar ku ko kuma in ce jagoran tahiyar taku wato shi honorable Aminu Sani Jaji yana ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi shugabancin jihar Zamfara kuma bisa ga kuduri na ubangiji wannan haka ba ta cimma ruwa ba inda a wancan lokacin har suka yi wata kungiya wadda ake ce ma kungiyar yan takwas wato ngh wanda shi jagoran ku yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan kungiya inda aka samu za mu iya cewa baraka tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta ta apc ah. wasu da suke goyon bayan tsohon gwamna abdulaziz yari suka ja daga ku kuma kuka ja daga tare da sauran wato 'yan kungiyar ta jet eh, yanzu daga baya sai gashi kwatsam an ce an daidaita tsakanin bangaren shi mai gidan jagoran naku wato honorable aminu sanin jaji da kuma tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari hmm. inda yanzu kusan za mu iya cewa an dawo abu nan da ake ce tsintsiya tsintsiya za mu so ka yi ma masu kallon mu bayani to yanzu da aka dan rabu aka sake dawowa ya dangantaka take tsakanin ku magoya bayan wannan ah, wato shi honorable aminu sani jaji da kuma sauran 'ya'yan jam'iyyar apc da ah, kuka dan tafi cin rani kuka dawo to alhamdulillah <laughs> ci rani ai muna nan gidan mu da ma muna apc da <laughs> wato alhamdulillah a kamar yadda ka hodi kuma kamar yadda na hodi baya shi alkhairi ka yi shi ne ka tsince shi gaba sannan ko da wani lokaci kamar yadda na hodi baya cewa idan za ka yi magana ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru a wancan lokaci kamun IGF ba zan manta ba a gada biyu mun yi wani zama da shi honorable Aminu Sanin Jaji lokacin da yake jawo hankalinmu cewa mu sani wagga takara da ya kai ba a yi rai ko a mutu yake so ya ta ba a'a idan Allah ya bashi haka ya fi zama alkhairi gare shi idan kuma Allah bai bashi ba to shi ne mafi alkhairi gare shi da kuma al'ummar shi saboda haka bai ce a zage wani ba ko a tsangwami wani ko a buge wani ba akan wagga takara ta shi. su dai ga Allah suke nema saboda haka sun dangana ga Allah nan in Allah ya ba su fa ni'ima in ma bai ba su ba za su yi haƙuri. saboda haka kuma mu sani mu da an magoya ba ne ya muna alkawali ko da Allah bai bashi kujerar gwamna ba to zai ci gaba da rike mu a matsayin masoya nai har wani lokaci kuma in ya samu za a sake kwata a gani ga wannan lokaci ko za mu samu nasara a irin waɗannan maganganu da yake muna mun sa su cikin zukatanmu mun bar su zukatanmu muna tunanin su ko da wani lokaci ta lokacin da aka zo aka yi alaka ta yan takwas kamar yadda kowa sani a jihar zamfara shi mai gidan honorable aminu sani jaji yana ciki kusan in ce shi direba da stiyarin da ka juya motar gaba ɗaya ta 'yan takwas mm. dan ina tabbatar ma cikinsu ba ka samun wanda kahin wani cikinsu ya ɗauka ya hidimar naira goma mm. shi ya ta naira dubu goma wanda kusan duk al'amuran da aka gudanar ga 'yan takwas ɗin nan to jaji yana cikin sahun gaba wa'anda sun ka gudanar da wannan al'amari bayan allah ya yi nashi iko mm. allah ya ƙaddari shi mai girma tsohon gwamna bai samu ba su 'yan takwas ba su samu ba to ga wannan lokaci da baki ne kuma ya faɗa mana kada mu ji wai kada mu ji wai cewa ya dawo ya haɗe da tsohon gwamna honorable abdulaziz yari an neme shi akan sulhi shi kuma ya tabbatar da sulhi alkhairi ne to tun da ya tabbatar da sulhi alkhairi ne to mi addalilin shi na ya ja daga wancan ya ja daga suna gaba da junansu shi bai san ranar da zai mutuwa ba shi wancan bai san ranar da zai mutuwa ba to shin ɗaya daga cikin su in yar rasu yana hasumi da dan uwan shi shi ina sakamako su kuma ina alkhairin da za su samu a kiyama sannan kuma mi a ilimi aiki da shi honorable aminu sani jaji ya nuna mana shi mai takawa ne kuma mai ilimin addini ne dalili wanda duk an ka nema na saba da kai an ka neme ni zo mu sulhunta kuma ya ba da kai ne an ka sulhunta to mun tabbatar da cewa mutumin kirki shi ke wannan abu to mun shaida ba aminu sanin jaji tabbas mutumin kirki ne kuma mai son zaman lahiya ne shi ne da sa aka dawo aka yi wa ga alaka kuma tun lokacin da wani taro da aka yi muka haɗu gaba ɗaya da 'yan jam'iyyar apc bangaren tsohon gwamna da nashi ya nemi cewa duk abin da za a yi na fati na apc a nemi mambobin shi shi kuma a shirye yake za su ba da goyon ba kuma tun ga lokacin nan babu wani abu da an ka taɓa yi na apc wanda an kaba yan jaji babu wani abu ko wani irin abu ne za a yi to za a ga an kira mu kuma mu da za mu himmatu mai ta yi duk abin da za a yi game da apc mu ta mu yi insha Allah bari mu dawo ofis din naka wato <laughs> rumbun naka na ajiyar kuɗi mutane da dama suna ganin musamman waɗannan ƙungiyoyi naku suna gudanar da wasu ayyuka musamman akai-akai da tarurruka da wasu abubuwa na taimakon kai da kai da ake gudanarwa ban taba tattaunawa da wanda yake bangaren da ake samar da kuɗi ba <laughs> yau ga ka gari tare da ma'aji ka coka eh, bari mu ji wace hanya waɗannan ƙungiyoyi musamman ƙungiyar ku take yi na ganin ta samar da kuɗaɗen shiga masha Allah alhamdulillahi ka san ga dukkan al'amari mm. duk ka zo ka ce za ka ba mutum goyon baya to bangarori ne kashi da kashi na ɗai in dai don allah za ka yi za ka ba shi goyon baya da zuciyarka na ra'ayin kana ƙauna ta yi kana so ya cimma wannan matsayi na biyu za ka ba da lokacinka duk lokacin da ake buƙatar ka na ka zo a aiwatar da wasu al'amura game da ta yi wannan to za ka ka bayar na uku za ka ba da dukiyarka dalilin cewa dukiyarka misali yanzu dole duk wanda ya shigo harkar siyasa yana da nashi mutane to bai yiwuwa ko da wani lokaci ka ce kai dan takar ka jira sai kaya baka ka zo ka ba al'umma ka akwai wanda zai zo ma da matsala lokacin da zai zo shi shi dan takar ka bai kusa bai san da shi ba kai shi wannan kai ya sani kai ko mai gidan ka sani to dole ne cikin sos din dan abubuwan da gare ka kai ma ka dinga ba da tallafi wata mu ga tsari namu na jaji steering committee a guso local government a karkashin jagorancin dan malikin wunaka shine chairman namu muna zama gwargwado lokaci bayan lokaci muna ganin yadda za mu yi sosan ɗin kuɗi na 'yan matsalolinmu in sun ka taso na membobinmu ba sai mun dinga tunkarar manyanmu ba na cewa su kawo mana kaza za mu je mu yi lalura kaza misali yau a matsayinka na ma'aikaci wa ga ma'aikata ko kuma na wanga gidan tv standard boys mm. a dole mataki-mataki ne idan aka ce kana an saka kaza ga albashin kawai gana an saka kaza gana an saka kaza idan za ku iya zuwa ku zo ku haɗa kanku don cimma wata manufa ta ku ana iya sosin ɗin kuɗi ga kowannen ku ta daidai ƙarhin shi ba za mu ci a'a wani bai da ƙarhin wani ba dole sai ya bada abin da wannan zai bawa a'a an san kowa matakin shi saboda an ka tashi haka nan za a dan azama kowa ɗan abin da a gare mu sai mu aji misali tafiya tana iya kamawa a ce ana son a tai gari kaza shin za mu tai hannu biyu to ga lokacin kilan cikin akwai wanda bai iya bai da abin da zai iya ɗaukar nauyin kan shi ya tahi amma in muna da wani abu a ji to za mu iya ɗaukar motoci mu tahi idan Allah ya kaddara can mun tema an samu wani abin in ma ba a samu dama dai muna da abin da za mu iya ɗaukar nauyin kanmu amma idan ka zanna ko da yaushe ka zanna ka nutsu ko ta gare ka ta cika ba ni ba ni sai kun samu sabani tsakanin ka da ita to balle a ce ko da yaushe ba mutum ɗaya ba ba biyu ba a dibi jihar zamfara a ce kowa ya sa ido kai ya ka dibi tun da misali shi kai ka so ka ebo ka bashi ka ebo ka bashi to wata rana dole ana gajiyar da kai amma in kana ganin a masu goyon banka suna kokarin yin dan wani abu ko ya yake to insha Allahu zai kuma za ka ji karhin yunkurowa na ka taimaka masu ba ko da yaushe su yi marar ba misali ga yanzu ga mu jaji steering committee gusul kalgamman in Allah ya sa muna cikin masu muna nan muna shirye-shiryen yadda za mu yi mu ga mun hekai da wasu shirarwa waɗanda za mu dinga tallata ɗan takararmu kuma insha Allah wannan mu za mu ɗauki nauyin abin mu ba wai za mu jira shi ya muna ba dan mi dan mu nuna mai soyayya mu zuwa gare shi da kuma goyon bayan da muka bashi insha Allah to madalla alhaji lawal mande gusau ma'ajin kungiyar jaji steering committee na karamar hukumar mulki ta gusau masu mu kuma saboda karancin lokaci ina ganin iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin sai a tarbe mu shiri na gaba domin jin wani sabon batu musamman da wani sabon bako da za mu tattauna da shi kamun nan ni ɗahiru sama'ila mafara da na gabatar nake cewa na farko lafiya.